عليه وسلم ومع ما حمله الله من أعباء الرسالة لكنه كان جميل المعشر مع أهله متلطفا معهم يجد له يجد لهم من وقته كثيرا متلطفا معهم كان يوم ابنتهم كان يكرم ابنته رضي الله عنها ويأخذ بيدها ويجلسها في مكانه صلى الله عليه وسلم وكان يجيب الحسن والحسين ويضع الحسن على آتقه ويعولاه وكان يحمل يحمل عمامة على وهو يسلي سجد وضعها وإذا رفع أخذها وعن عباد بن زاهر رحمه الله قال سمعت عثمان بن عفان يخطب ويقول إنا والله سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحذر وكان يعود مرضانا ويدفع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير وإن ناسا يعلمون نشأ يتيما وأخرج من بلده وحوصر في الشعب واختفى في غار ومات له ستة من الولد وتبعه قومه في مهاجره وقاتلوه ومكر به أهل النفاق وسقي السم وعمل له السحر صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخذت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلالي ومع ذلك كان متفائلا بالحياة يقول صلى الله عليه وسلم ولكن يعجبني الفأل أعرض عن الدنيا ورجى ما عند الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال يا نبي الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا فقال ما لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل ذات شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها رواه أحمد تارك الحياة ولم يخلف شيئا من حطام الدنيا عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا خيرا وما أوصى بشيء أراه المساجد وسبه علي بن أبي طالب بقوله لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم فقد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 wasiya da tsoron Allah da kiyaye dokokinsa sani cewa dan kuwa Allah ya girmama dan adam ya fifita dan adam akan mafi yawan abubuwan da ya halitta kuma da ya faɗa a littafinsa a cikin yan adam ka cokan Allah ya zaɓa annabawa da manzanni a cikin su yana zaɓi da azmi min ar-rusul annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Nuh da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu sabani a tsakankanin musulmai cewa a dukkan ulul azumin sai da Allah ya tattara su gaba ɗaya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zaɓo shi daga cikin mafificiyar kabilar larabawa kabilar quraish wanda kuma a cikin qurayshawan ma mafificiyar ko mafificin gida a cikin quraish gaba ɗaya shine gidan hashim domin hashim shine mafificin qurayshawa gaba ɗaya to a cikin banu hashin din sai Allah ya zaɓo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka Allah ya rayu shi ya tantance shi daga cikin zababbu daga zababbu daga zababbu Allah ya zaɓe shi dan ya zama sanadiyar shiriyar talibai baki ɗaya zuwa addini mai kakke da tafarkin Allah wanda Allah ba zai kalli kowa ba a ranar gobe kiyama in dai ya rayu a cikin wannan al'ummar sai in ya fi farkin da manzan Allah sallallahu da sallama ya zo shi rayuwar manzan Allah suna gaba ɗaya ta ibada ce ba biki ba ne da gwangwacewa da cin abinci da kaɗe-kaɗe da raye-raye da shakatawa za su bai taɓa yin rayuwa irin wannan ba bai kuma taɓa kwaɗaitarwa a kan irin wannan rayuwa a rayuwarsa cike take da ibada har baya buƙatar da zaka ka yabe shi sai ka nemo wani abin da bai inganta ba wanda kai a tunaninka saboda raunin rauninka shine zai sa a san waye mu za a sama baka san cewa tun kafin a halicce ka da waɗanda kake so su san waye shi Allah ya ɗaukaka shi ya duk wani matsayi ba kuma Allah ya gwada mana iya abin da yake so mu sani na matsayinsa mun gani a aikace a rayuwarsa sannan ƙur'anin cike yake da ɗabi'unsa sunnar manzara zuwa cike take da ɗabi'unsa <clears throat> cike take da ibada rayuwarsa da godiya ga Allah da kira zuwa ga Allah da juriya da haƙuri da jarrabawa da kau da kai in ka ɗauki ɗabi'unsa ba wata ɗabi'ar manzara suwa da za ka ɗauka ko kamarsa wacce za ga ana kokonto a kan in kai ana kokonto a kan kamar sa ba ta inganta ba kamar a ce an haife shi da kaciya wannan ba burgewa ba inda kai Allah ya karka Ya yace duk dan adam cikakke ana haifarsa da lubani sai a yi masa kaciya amma idan halittarsa ba ta gama cika ba an haife shi da matsala sai a haife shi da sallafi sai ya zo da kaciya sau da aka yi da an samu likitoci suka ce wani an haife shi da kaciya sai su kai halittarsa ba ta gama cika ba a haife shi to amma in ka ɗauke abin da mutane suke shigo da shi cikin tarihin maza su wanda bai inganta ba ko da abu da ka ɗauka za ga kamaci ko kuma hali ne da tafiya wanda yake cike da yabo da ƙanshi da kyau da daɗin karanta wanda har manyansa in yaji sai ya zaɓi da zuciyarsa sai dai ya ki Allah amma zuciyarsa ta zaɓi da wajen ta amsa abin da yake cikin zuciya na fitrar kauna sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa yin ɗan adam tun da rayuwarsa take ciki da tarihi irin sa ba tun da aka halicci annabi adam har kuma a naɗa ƙasa ba za a taɓa yin irin sa babban abin da za ka yi ba a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kokarin da ya a duniya na shiryar da al'umma zuwa dukkan wani alheri duk wanda zai ce maka ya halatta ka bauta wa Allah da abin da kake ganin ke kyau ne a zuciyarka wanda annabi bai zo da shi ba za ka yayi domin shi da kansa yake cewa ma ya kuna indinin khairi duk wani abu da kasan na san shi na alheri Allah ya sanar da ni na gano shi falan addakhira ku ankum ba zan taba kyale shi ban gaya muku shi ba to kana tunanin akwai wani mutum mai matsayi a duniya mai tsoron Allah wanda zai iya gano wani abu na ibada wanda idan aka kusanci Allah da shi za a shiga aljanna wanda annabi bai gano shi ba sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba in har dai sunansa ibada to maza su ma ya rafa kofa to da kawai abin da za ka yi shine sai ka bi shi Allah ce wa in ta ta in dai kuka yi masa da'a to za ku biya. ba zancen bata ko wani abu ya shigar da al'umma zuwa cikin wani alheri makuman zancen shi ne duk wani shari'a da kasar da manzo Allah sallallahu alaihi ya shirya da al'umma akan yadda za ta guje shi to haka ya faɗa alaihi salatu wassalam rawul bukhari wa muslim shekarar sa a makka sha uku yana kira zuwa tauhidi kuma ya yi ya bakin kokarinsa baya kira zuwa ga komai ba ba tauhidi ba kuma yake cewa babu wani mutum da zai rayu a cikin wannan al'ummar. ba ya kuɗe ne shi ko kirista ne shi a waye wanda da'awa ta za ta isa zuwa gare shi imani da ni ba ce sai Allah ya dawo mana shi a cikin wuta Ta da kanka gina ya fara duniya yake ji lalle sai ta sallama masa ta hakura duk wani abu da sani ka ji shi shi ne kadai an sassan mana sallallahu alaihi wasallam sannan da ya zo madina ko bai kasa abu ba bai ce to yanzu mun gama da maka yanzu hutawa za mu ba sai kuma ya tashi da ni ya ci gaba da jihadi sai zan gwagwarmayar ta madina ba tana nema ta gwagwarmayar mata tun daga shekara farko yake taron gari a kan garin ya za a haɓaka tattalin arzikin madina ya za a kiyaye motocin madina tun a shekara ta biyu aka fara kawo masa farmaki har ya koma da allah ƙarshen satin da zai rasu ya shirya rundunar da za ta tafi ta ta ya ruma ya yi wasiya cewa ko allah ya ɗauransa lallai wannan rundunar ta tafi haka ya rasu ba hutu a cikin rayuwarsa bai ga lokacin da zai yi biki ba balle a kiɗa a yawa balle ya ce wai bari ya raya wata rana da aka haife shi ta musamman sai da ba bai yi haka musamman ba wani musamman ga yadda rayuwarsa ke mai yawan bada ne mun ji a cikin hadisai cewa yana yin sallah har sai kafarsa ta kumbura ta yi ruwa a raka'a ɗaya kawai a nafila ya karanta suratul baqara da Ali Imran da suratul Nisa ikin da Huzaifa ya rauni. Abdullahi da Mas'ud ma ya zuwa ya same shi yana yin wannan ba su ne ya taɓa yi ba sallallahu alaihi wasallam kuma ba karatu yake da gudu ba karatu yake a hankali a nutse ba za yake cewa na shiga na tarka za su ma yana karanta yana sallar isha yana karanta wacce ne wanda zai ya ce tun da nake ban taɓa jin mai daɗin murya da iya karatu irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi kuma in yana sallar cike da tsoron Allah ana jiyo karar zaɓaɓɓakar kirjinsa kamar yadda kutunya take zaɓaɓɓaka in an dora ta akan wuta kullum a cikin ambatan Allah yake baya barin bari ko hira ake yi shi Abdullahi dan Umar yace wallahi a wuri ɗaya kawai za mu zauna da manzara sa in kunna da na hudu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam majlis alwahid bi atamarra Allahumma firri wa tub ilayya kuna zaune kuna yin da shi sai ya gaba da ya musu Allahumma ya zuwa cikin Allah ka gafarta min ka mutu ba na bai taba yin ba amma kullum cikin zikiri ne da ambatan Allah Allahumma firni wa tuqi yace a wuri ne kawai sai mu tirga su gari Maza Allah ya faɗa ka banda istighfarin da yake wanda yace idil astaghfirullah tujawin bi atamara aw tarwa 70 mara nana Aisha ta ce to kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani yana son sallah ana mun sai kaga mutum da ya dan kawo mata wani mataki da neman ilimi to ya daina sunan rawa ba shi da lokaci yana gama yana da karatu a can, yana da karatu yana da matsala a can, yana da sarara sai ga lokacin sunan rawa ma ba shi shi lokacin ya mallari ya gaji to wata ko yana amma maza da sallama tare da nauyin sabon da Allah ya bashi ya fi kowa son sallah da zarar ya shiga damuwa sai ce da bilal kira mana sallah Allah Allah ke lokacin sallah bari layi lokacin dare yana yin sallah har sai bacci ya kama shi a cikin sujada saboda tsabarin yawan nafila sallallahu alaihi wasallam sannan a ƙarshen rayuwarsa ƙarshen abin da ya yi da mutane wasu ya ranar ƙarshe ranar la'adi daga ranar ba ƙara jin maganarsa ba sallallahu alaihi wasallam in da na ya sha da sujjiya sai fi rabbi bil a'la ƙarshen maganarsa ta ke as-salatu wa ma malakat ku kiyaye sallah ya yi sallah kuma ku ba a hankali da bayan da Allah ya mallaka muku a hannu san ku da zalunta su don kuna sama da su ga shi da tsabagen kyautata da ga Allah in rashin lafiya ta kama shi saboda yin sa da cewa Allah zai warkar da shi da kansa yake wa kansa rukiya ya karanta wa kansa kul huwallahu ahad da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas nana Aisha ta ce da yana bin wasu hanyoyi na neman magani da yawa amma tun da aka saukar da al-mu'awwidat sai a ga komai su al-mu'awwidat to ba wanda zai haka sai wanda ya sakankance da cewa Allah zai ba shi lafiya Wannan ka gane ce kai wannan na ku ni ma bari in je in nemi yana da likita a jami'a yana da likita a kaza yana da likita a kaza amma kuma addu'a ba ta dame shi da zarar mutum ya zo kaza ya ce yi kaza wanda ya karanta amanar rasul sun zai kwanta a lokacin ba wani da zai ta sun ishe shi wanda ya karanta a ayatul kursi haka yake ta bawa wa sahabban shi shawara ku karanta addu'a za akwai alheri a cikin ta sallallahu alaihi wasallam tare da haka maza da sa ba a taɓa samun ne girmama annabawa irinsa girmama annabawa irinsa a gabansa wani ya ce masa ya khairar bariya ya shugaban talibai da gaske ne shugaban talibai ne ba ƙarya ba amma maza Allah ne za ka sigar su na ce za ka Ibrahim annabi Ibrahim shi ne shugaban talibai tare ya fi annabi Ibrahim din amma bari ya nuna masu akwai wasu annaba masu daraja su ma a yabe su yana shi wata mata tana waka tana cewa na fina nabiyyun ya ma fi lani muna da annabi da ya san me zai faru eh, in Allah ya masa wahayi yana sani domin Allah ya sanar da shi za a kashe wani da wani da wani a yakin bada kuma ya ba da labari ya ce ku yi kaza Allah zai muku kaza in kun yi kaza kaza zai faru in an masa wahayi yana sani za a yi yin tawirin wannan magana to amma dan kar a buɗe kofar a danganta masa abin da Allah ne kaɗai yake banta da shi alghaibul mutlaq sai maza ce la tukuruni kama asratin nasara na maryam kar ku ƙara zuwa ni ku kai inda kiristoci suka kai annabi isa ni bawan Allah ne da manzansa in za ku yabe ku ce bawan Allah manzansa tare da cewa yana da sifofi da yawa wanda na yabo ne da bunƙasa amma shi dai ya san a gaya masa haka sallallahu alaihi wasallam wanda wannan baya nuna a akan kawai za ka yi ba annaba a ce masa bawan Allah da manzansa a amma yana nuna duk inda za ka kai shi kar ka wuce matsayin manzo ka kai matsayin Allah kar ka wuce matsayin bawa kai matsayin abin bautawa dole a nan za ka tsaya titin amma duk abin da ya shafi ma'anar girmamawa da matsayi in dai ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbata abin matsayi ne to ka iya yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kwadayin kiran mutane zuwa ga addini yana kiran hatta yara ƙanana yana musu wa'azi yana musu nasiha ya gabu da wani ɗan ƙaramin yaro da ya kudu sai balaga ba ma amma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce masa kai musulunta ya je duba shi a gaban babansa yaron ya kalli baban nasa baban ya ce a tsaye abar kasi yaron ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi yana munna ce na gode wa Allah da ya tsamo shi ya cece shi da wannan da'awar da ya masa kuma sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koyawa yara aqida tun suna ƙanana yana cewa da Abdullahi ibn Abbas idan sa'alta a da kai yaro in za ka roƙa ka roƙi Allah wa idan sta'anta fasta'in billah wa ne. sannan ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana nuna sansa da kaunarsa zuwa ga sahabbansa an karɓo daga mu'azu ɗan jarab Allah ya kare ta a shi ce ba za su ma ya rike ni ce ya mu'azu wallahi inni la uhibbu ina matuƙar san ka mu'azu fala ta da an taqula dubra kulli salatin allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati san da kai sallah kar ka bari ka gama ba sai ka tsara da wannan addu'a rawa Abu Dawud da wannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam yana tausaya wa matasa Malik ibn al ya ce wata rana mun taho daga garin mu mun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi domin koyon addini muka zauna a wajen sa tsawon kwana 20 sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci muna da jini a jikin mun baro matan mu da iyali sai mu zara sa ce wai wai da wazo kuka bari ne a gida ni ina da mata ni ina da mahaifiya ni ina da kaza to sai zara ya rubuta akwai masu iyali a cikin su sai ce to ya ta haka abin da kuka koya yanzu ku koma wajen iyali. koyar da su abin da kuka koya ku sanar da su umarce su da kyakkyawa ku ana su da mummuna wa sallu kama ra'aytu ni sallu kuma in za ku sallah irin wata to malik bai manta da wannan magana ba in sun yi laifi ba tsawa yake musu ba ba tashi yake balbale su da masifa ba sai bi su a sannu mu'awar da bulburra ya ce tun da nake ban taɓa ganin mutum irin maza a suna na zo ana sallah wani alfawa ne masa sannu sai gaba ɗaya aka kallo da sai na ce tun kuma me za ku dinga kallo na ana sallah ya magana sai da aka idar maza Allah sai kira shi yace wallahi bai mun tsawa ba bai mun fada ba bai hantare ni ba sai kawai yace mun ai ba a magana ana sallah ai tasbihi ne da zikirin Allah da karatun Qur'ani yace ban taba ganin mai koyarwa da nisa balarabar kawai ya zo saboda bauta ya tsari a cikin masallaci an ta a kansa saboda kishin addini wanda Allah yana ma ma la taslimu ku kyale shi ku cuce shi ku bari ya gama Allah cikin ya gama kuma za a jira a kan samta Allah ce kuɗe ruwa a fara a wajen sai ce ai ba a fitsari a wannan wajen gashi gashi abin da sai ya ji daɗi zai tafi ce Allah ka ji kana ka gafarta ni da annabi Muhammadu mu kadai Allah ce to ai kuma ka ta abin da yake yana da Ka ga yadda manzo Allah sama yake koyarwa yana cikin huduba ku ji dan Allah sai ga wani balarabar kawai ya zo ya ce ya rasulullah rajulun gharibun ba ku ne ya zo yana so ya koyi addini ana cikin hudu ba haka manzo Allah ya ce to sai ya sauko daga kan mimbar ya dawo da hudu ba aka ɗauko masa kujera ya zauna ya koya masa yadda ake addini gwargwadon yadda zai biya da ya fahimta ya dawo ci gaba da hudu ba ba a taɓa yin malami irinsa ba su kuma ba ta taɓa yin almajirai irinsa amma mu ba anan yanzu ne in ya ƙara mun cibiyar ko goma wata ya zuwa ai ba karantarwa ba sai dai kuɗi ya san ko ya raba wannan babu ne to haka manzo Allah sallallahu alaihi yake haka sahabbansa suke ya kasance sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai kunya da kawaici sa'annan yana da ne, bai taba dukkan mutum ko da ba la yaro wala bawa wala mata jina na Aisha sai dai in yaki aka yi fi lafi yana da sakin fuska jarir ibn abdullahi ce tun da na musulunta ba mu taba hada ido da manzo Allah sai ya yi mun murmushi in dai zan kalle shi ya kalle ni to ya saki fuskarsa ya yi man murmushi sannan ba a cika samun misali zumunci irinsa ba in abokanan sun yi rashin lafiya yana ziyartar su in an yi mutuwa zai je ya halarci jana'izar su ko yaro karami ne kira shi yana zuwa in an gayyace shi walima yana tafiya ce to wallahi ko da rabin karbata aka yi walima aka kira mun zan in aka ba shi abinci sai ya ci wanda da cikin abinci ce ya rasu da layi na girma ina shan wahala wajen zuwa masallaci ga shi na yi rauni na sami wurin da zan dinga ibada a cikin gidana ina so ka zo ka buɗe min wurin malala ya kwashi sahabbansa suka je aka buɗe masa ba a taɓa zuwa an ce masa zo ya ce a zai tafiya har zo an kai sun ga ce shi zai buɗe masallaci ya ce to ku yi haƙuri ina da muhimma zan je ka buɗe zan dawo idan na dawo zan zo ku buɗe min kafin ya dawo Allah ya sauka da lasa kun fiye abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه تحقق صلى الله عليه وعلى آله وسلم باشر دي مكة بدأت أروني ya rinka kafa ba a cikin mutanensa cewa shi dole sai a masa hidima a kyautata masa ba shi ma kokarin yi wa mutane hidima yake duk wata ɗabi'a da sani mai kyau manzala su salama ya tara mutum ne mai kyawawan halaye kamar yadda shakista ta faɗa ta ce kai ne wallahi ka kasance kana sada zumunci kana saukar baki wanda ba shi shi kana kokarin ka ba shi sa'annan wanda ya zo ya zame maka karban kafa ya takura maka tana iya juye masa sannan duk abin da ka san gaskiya ne haka da kake ka tana kaya sallallahu alaihi wasallam wannan tun kafin ma a aiko shi kenan yake da wannan tafiya to balle kuma sanda aka aiko shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai rayu da mahaifiyarsa da tsayi ba amma har tsawon rayuwarsa yana kyautata wa mahaifiyarsa ya zo a shekara ta farko a yakin a zuwan samadina to sun tafi gazotin abuwa shekara kusan da wani abu da rasuwar mahaifiyarsa amma a cikin lokacin sai suka aida shi aka tafi wajen nan da shi da abu a nan ta rasu kuma zai iya gane inda kabarin su saboda haka sai ya tambayi roƙi ubangiji a ba shi izini ya je ziyarci mahaifiyarsa Allah ya ba shi izini ya taka ya je ziyarta ta ba ta da rai ba sahabbai suka bi shi kawai sai aka yana ta kuka yana ta kuka har sai da aka tausaya masa aka ce ya rasulullahi me yasa ka kuka ya ce na roƙi Allah ya ban dama ne in kawo mata ziyara sai Allah ya ba to kuma na roƙi shi ya ba da dama in mata addu'a sai bai ban dama ba duk sabon wanda suka fashe da kuka saboda tausaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan damuwa da mahaifinsa da yake ji a cikin ransa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam Muslim ne ya rawaito shi sa'an nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance duk wanda yake kasa da shi to zai sha kyautatawa da tausayawa sallallahu alaihi wasallam yana tausayawa marasa lafiya an kawo ƙarar mu'azu ya tsawaita sallah ya kira shi sanda da yake ce a fatta da hanta ya mu'azu afattanin an ta yamu haka in za ka mutane sallah ka taƙaita domin akwai marasa lafiya akwai ya akwai akwai masu uzuri sannan ya ce duk wanda zai ja mutane sallah ya taƙaita musu ya ce da yawa na kan shiga sallah sai sai in na ta shiga da niyan yau za a yi doguwar sura sai in taƙaita saboda in na biyu kukan yaro saboda na san uwar yaron ba za ta ji daɗi ba sai in taƙaita haka yake sallallahu alaihi wasallam in kaga ya tsananta to akan ce kansa ne amma in dai tare da al'umma ne in zai in zai in zai in ya nada shugaba za a tafiya sai ce yassiru wala tu'assiru ku takaita wa mutane ku sauƙaƙa musu yace duk wanda Allah ya bashi jagoranci na al'umma ya tsananta musu Allah ubangiji ka tsananta musu Raka in da fa'idin mutane a gabanka kai sainin kawai saboda mugunta da rashin mutunci kawai ka kau da kanka aikin yau sai gobe ko jibi ko sai an ba kuɗi ko sai an yi kaza wallahi za ka je tun daga gabari za ka fara gane kuskuren kana da yara a ƙarƙashin ka sun maka aiki za ka iya sallamar sa a yau wai dan dai ka nuna musu wai mahimmancin kuɗi kai ka ce an aiko ka ka sanar da su irin wannan wai ka ce ba zan ba su aikin su ba sai gobe ai ga maka ana biya su aikin su mana kafin gobe su ya fito kai hatta abin da gwamnati take a ɗauke ka aiki za a iya biyan ta albashi a wannan watan amma a rika tara albashin sai ya kai wata uku sannan a wata yayin da kuma akwai ma'aikacin da shi kuma yau za a ɗauke shi a bashi furniture allowances a bashi eh, bagar na kaya a bashi kudin kaza a tara masa wasu kudaden da duk ba sa cikin albashinsa wanda sun shi shi rayu a shekara shi ko wannan miskin ya ɗauke shi malamin makaranta ya ɗauke shi masu da ya ɗauke shi ma'aikacin asibiti sai ya jiga ya ci bashi ya yi wata uku sannan kuma sai an kirga a yi ƙeƙe sai zama iya abin da za a bashi to wallahi wanda ya fito da irin wannan ka'ida shi ma sai Allah ya karanta masa masu kawo ka'idoji jahili ne wa yara zamu admission a cikin makaranta haka kawai ana tafiya ana tafiya sai kawai wani haka nan shi ba haka aka yi masa ba sai shigo da ka'ida ba za mu dau yaro ba sai ya yi kaza ba ruwansa da shekara ɗaya ko biyu da yaro ko yarinya za su fata in ma mu zama muzayya'un ba ruwansa da mutane da suke ƙara kuɗi akan abu haka nan haka ni kawai ko kuɗin asibiti ko kuɗin makaranta ba wani dalili da wata maslaha to su ma su guji Allah dan manzo Allah sa ba haka ya nufa neman sauki yake wa al'umma sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallama bai taba cin haram ba ba ma gudun da yake ce da yawa na kan zo gida sai yunwa sai in ga dabino sai na ɗauka kan ci sai ce kada kuma na zarta ne na ba tun da shi haramun ne a gare shi ya ci zarta sallallahu alaihi wasallam sai ya aji ba shi da tabbas amma saboda gudun ba sai ya guje ta sallallahu alaihi wasallam ba zai ci ba sannan duk wanda ya masa alheri to sai ya rama masa ba a taba samun wani da yake bin maza sa ba shi ramuwa alheri in ka ba shi kyauta zai gode maka ya sakar maka fuska in kai wani wani karfin hali sanda sai na usman ya kawo dukiya ya yakin buka addu'a ya masa a gaban kowa ya ce Allah suna son usman na yarda da shi kai maka ka yarda da shi ma zarra usman ma fa'ala ba da haka yake sallallahu alaihi wasallam haka yi wa khadija har bayan rasuwar ta duk inda ya gama ta kawar khadija ko ɗan uwansu ko makwabciyar khadija za ga yana son ta yana ziyartar ta haka yi wa sai na abubakar ya ce kowace kofa a toshe ta amma a bar kofar abubakar saboda shi ya fi ƙarfin a haɗa shi da raguwar mutane ummu ta nuna masa soyayya da kauna ɗan uwar sai na aliyu da ya je maka an hana duk wani arme ya zauna a maka wani yanzu wajen ta ce ni ina so ki ba a ba da ta ce kai zauna a ɗan uwana ne zai yi sai na ce wallahi sai na kashe shi na gan shi ta ce to ka kashe shi sai ga manzo Allah ta ce ka ji inda dan dan uwana yake cewa sai ya kashe su na ce su zauna ya nuna ban san maza Allah ya ce su waye ku ce wani ne ya rasulullah ce kad ajarna man ajarti ya hali to haka sai mai tashi ya ce ranar hudu ba su ta ƙarshe yake cewa to jama'a ku ba a hankali da mutanen madina domin jama'a ta ne kai shi wa aibati in sun kyautata ku karbi kyautatawa in sun gaza ku yi hakuri saboda shi su ma haka suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da haka nauyi bai hana shi ya ba wa iyalansa lokaci ba yana ba su cikakken lokaci ko ko da dan kasuwanci ko da'awa ko neman ilimi ya sa baka da lokacin yana ka ƴaƴanka da san ka ba su da lokacin shi ko kullum yana tare da nan yana tare da wani in yi shiga gida yana taya su aiki lokacin sallah ya sai ya fita ƴar su ma za ta duba mun take mata fuska yake ba da ya hango ta zai tashi ta yana murmushi ya kamo hannunta ya matsa daga wurin ya zaunar da ita saboda yadda ke matuƙar ƙaunarta yana gaya wa mutane matsayinta Hassan da Hussein jikokinsa yana ƙaunarsu yana musu wasa yana musu rawa a hannunsa yana dora hasan a wuyansa yana cewa Allah ka sani ina son sa kai ma ka so shi ya musu addu'a Allah ya musu albarka sannan ma ya gidan Zainab yana ɗaukar ta ana sallah ya dora ta a wuya in yana sallah Hassan ya hau wuyansa ya tsaya ya tsagowa daga sujjada saboda baya son ya takurawa Hassan a lokacin yana kare kaga in ka ɗauki rayuwarsa da iyalinsa ita ma rayuwa ce mai kyau sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zuwa jana'iza tare da sahabbansa yana duba marasa lafiyar su in ka zo neman taimako kuma zai taimaka maka a haka kuma ya kowa da nan domin da yawa ya kan kusa cikinsa saboda tsananin yunwa ya rasa abin da zai ci ya ce wallahi muna kwana muna yin wata kullum ni da bilal babu da abin da za mu ci yakan kwanta yana ta mulki ne ya saboda tsananin yunwa ba wai akwai abinci ne ci ba babu ne ya nema bai samu ba Allah ya jarrabe shi da irin wannan rayuwar sallallahu alaihi wasallam wata uku ba tura komai a gidansa amma tare da haka abin nan sallar kuturin asba yake cewa lokacin muna a hali suffa ba mu da abin da za mu ci yadda muke shi ne idan mun dau azumi to za mu fito masallaci to sabon manzo Allah sa saboda kirkin su kowa sai ya dau mutum ɗaya sai ya tafiya ya ba shi abinci ce wata rana wannan hadisin bai haɗi ya roƙe shi da fabarani ina son wannan hadisin ƙwarai da gaske ya ce wata rana muka shawo muka kai azumi ba abin da za mu sha ruwa kuma Allah ya kawo wannan da zai ɗauki mu haka muka ɗore da wani azumi ba su fita bara ba gari ya ware muka sake ɗaukar wani azumin muka rasa wanda zai ba mu abin da za mu sha ba a rubuta baki ba abin rubuta muka tafi rana ta uku hankali ya tashi ƙarshe muka gaza sai muka ji wajen mazarasa ashe shi ma ba shi da abin da zai ashe shi ma hakan yake ya aika wa matarsa salama tun al'asqa ya ce duk wata matar annabi a ranar sai za su yi tura don allah ko za a samu wani abu suka ce wallahi mu da abinci mun rabon man Allah sa ya kaga abinci Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa inna ma biyadika la yamliku ma ghayruka Allah ina roƙonka da falalarka da rahamanka domin na ne falalar da rahama ba wanda yake mika su salama ya ce manzan Allah yana sauke hannunsa sai ga mutum ya yi sallama sai ga shi ya zo da sukutun da guda biya ga sashiya sai manzan Allah ya mishi ce to ga falala Allah ta zo muna jira da hafsa sallallahu alaihi wasallam bayan ga ta haba bai san mahaifinsa ba ya taso shekararsa shida mahaifinsa ta mutu a lokacin da yake cikin da, kakan nasa bai nuna masa soyayya shi ma da mutu sa'an nan duk wata jaraba da ka sani Allah ya masa duk wanda kansa ya mutu zai baka labarin yadda mutum ya jin zafi kansa ya mutu to haka 'ya'yansa suka dinga mutuwa a kan gidansa yana kuka duk mutuwa su ne kuka in ka ga tarihin mutuwar zainab yadda ya dinga shiga yana fita kamar ka abin ne in ka ji labarin mutuwar ibrahim al-mu'azzam yana hannunsa ya mutu manzon Allah yana kuka har da shishida sannan kuma ya addu'a ya ce wala naqulu illa ma yurdi to ina ga lokacin biki sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi a ranar da aka haife shi an tambaye shi yasa kake azumi ranar litinin ya ce za ka yawan wulin tubihi wani malami ya ce to in har mutum yana da hankali ma zai fahimci cewa to haramun ne ranar zagayewar haihuwar maza Allah sama a yi saboda baya halatta ranar idi a yi azumi a musulunci sai maza a yi azumi ne ya maka rana ce ta ibada ba rana ce ta ci kwalliya a can tare sannan a sanya turare da kuɗi a ci tsire a dafa abinci a yau wannan za mu yi su a matsayin ibada wata take da asali ka yi su amma ka assasa su a matsayin wani abu da kai kake ganin cewa ya dace wanda manzon Allah bai ga dacewarsa ba wanda sai na Abubakar bai ga dacewarsa ba sai na Umar bai ga dacewarsa ba sai na Usman sai na Ali al fadala su duka ya suke duk mai ya cikin tunaninsu kuma suna son ladin nan suna son mazalar salama kuma duk abin da ake yi wanda ya inganta na karatun qur'ani da karanta tarihin annabi sallama da yabansa akwai su da ma suna nan akwai su ka'ab ibn malik ka'ab ibn zuhai manyan mawaka akwai su abu sufyan duka akwai mawakan akwai duka dalilai na a tashi a yaba annabi a lokacin amma abin da yasa saboda sun gaba addini bane sai suka bar shi kai kuma da ka zo yau sai ka ci tuwai mai sa kuma ai kuma kuna musabaka to kaddara musabaka haramci shi ke nan dan an yi haram kai ma sai ka yi haram ko kuma a cikin da kai ka yi haram kowa sai ya yi haram wani lautar ta kuma kamata ba kuma da kuma sawa'a sannan musabaka in har aka shigar da wani abu na mukhalafa a cikin ke saba shari'a haramci ba wani wanda ya gina akidarsa akan musabaka wa'azin ƙasa in aka shigar da wani abu da ya saba wa shari'a haramun amma da musabaka da wa'azin ƙasa da sanya lasifika a matsalaci da hawa jirgi dukkansu ba ibada ba ne hanya ce da take kai mutum zuwa ibada maza sa ne ce wa inda kullum muhdasatin bid'a abin da yake nufi da kullum muhdasatin bid'a shine wanda ya zo da ibada amma wasila zuwa ga ibada wannan bi ijma'il ulama cikin masalibin mursala ita kuma maslaha mursala a cikin shine wani abu da buƙatar al'umma take wato ta tabbata akan cewa al'umma suna buƙatar wannan abu wanda a wancan lokacin da ake shari'a ba a buƙatar abu ba a buƙatar su ko kuma asali ma babu shi kamar yanzu lokacin da za a sa akwai jirgi ne bare a gani a hau ko ba a hau ba kuma ban mai bambancin umara ko hajji wanda ya hau jirgi da wanda ya hau jirgi ba a lokacin da mutanen nawa ne da ake an sa musu microphone ina kuma microphone yake sannan musabaka in aka yi ta dan a matsayin ta na hanyar haddace qur'ani to ba ita ce ibada ba haddace qur'ani shine ibada in akwai wata hanyar ta haddace qur'ani ko faɗaitarwa ba musabaka ba ita ma sai a yi ta amma idan ka ɗau wani abu kamar taro ko da biki domin jaddada murnar haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama to shi din ka mai da shi ibada kuma za ka ga na farko dai haƙi da idin da babu shi mu kuma manzara sama ya gaya mana idin mu shi ne idin ƙaramar sallah da babbar sallah sai ranar juma'a wannan ne za a ga a abu na biyu kuma ka zo da abin da kai kake tunanin yana da kyau wanda ba a ga kansa ba a cikin Za mufassala nan abu na uku kuma kullum ƙara jaddada shi ake ana ƙara sa musu sabuwar shari'a sabuwar shari'a wa'anda suka fara mutuki da za su jawo yanzu za su gaba yadda ake yi suke ba sai sun tsitsi wa masu mutu a nan dai ba wasu sun ce shehu tijjani allah da kansu shi fara yin maulidi mun sani a ƙasar nan shi ne ya fara assasa maulidi ya faɗakar da mutane su yi murna saboda zuwan hali da zikiri da salati ko ko ko gare shi ma'aikina to lokacin su ɗan bodiyo da suka rayu a ƙasar nan ba su ba to ko su da suka assasa ɗin shi ne ya asasa in suka dawo yanzu suka ga yadda ake yace wallahi da mun san haka ne da ba za mu assasa a ko kuma an ce ya ji kan ahmadi da abu mujaddadi dukkan mai maulidi a wurin ku ya kwaikwaya ya kamata a kwaikwaya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in abin ya zama shari'a to amma duk abin da ake yi a ciki idan da za ka yi shi da sunan ibada a bisa sigar da Allah ya shar'anta to Allah zai baka na amma in ka ce kuma ya kamata in abu yana da kyau a yi shi to shi kenan yanzu ka zo ka tara sallah a madadin ka karanta suratul fatiha sai ka salati ga annabi amma da suratul fatiha daga Allah zai karanta sallah ka salatin annabin yana da kyau amma nan ba shi ne mahallin sa ga abin da shari'a ta ce a yi imam malik ya hango wani mutum ya yi harma zai tafi umara amma ya dau harma a masallacin manzo ce ina za ka ya ce umara za ya kuma na ga yi harawa a nan ya ce eh ai wannan masallacin ya fi laifa daraja ya ce to amma ai manzan Allah sa a laifa ya harama ya ce to inna ma hiya zittuha to ai dan takaitaccen yan milalai ne na kara ya ce wallahi Allah baya bukatar kare ka yi abin da manzan Allah sama ya domin manzan Allah ta yi man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa Allah ya kara mana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya raya mu akan sunnarsa Allah ya ba mu ikon bin tafarkinsa Allah ya raya mu akan hanyar da ya rayu a kai Allah ya ɗaukaka darajarsa a cikin aljihiyi Allah ya ba shi ceto ranar alkiyama Allah ya samu a cikin cetonsa, Allah ya samu a ƙarƙashin tutarsa, Allah ya shayar da mu ruwan alkausara da zai shayar daga cikin ruwan da Allah ya bashi, Allah ya shigar da mu aljanna tare da shi, Allah ya sauƙaƙa mana rayuwarmu dukkan wani alheri da manzan Allah su salama ya roƙa muna roƙon Allah shi dukkan wani sharri da manzan Allah su salama ya tsari da shi muna neman Allah ya tsare mu Allah ya inganta mana rayuwar mu Allah ya raya mu akan tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaba mana shugabanni na gari dukkan masu shiri da yunkurin san su cuce mu ko su cuci addinin mu ko su cuci zaman lafiyar mu ko su sace kudin mu Allah ya ta su ya haramta musu samun abin da suke so duka masu kokari da san taimakawa al'umma da kuma amfanar da al'umma da taimakawa mutane su yi addinin su cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai ubangiji Allah ya kusanto da su ya danga musu amanar al'umma kuma Allah ya ba mu ikon sauke dukkan nauyin da yake kan mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina ta nar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم ala ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم